باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لنكي باب كرغاندي كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لنكي وهي باب كرغاندي warni babu hana ada kono dangani tauhidi ngani kebeya babu hillalli ada tauhidin ta fasogontaxun kono dangani babu fadlu tauhid wama yukaffiru min adunub babu sikkandi sigonu gara tauhidin cabatindi na halasindi kun fasogontaxu ngani kebeya aɗo yemmu benu gari. ada kemba mbangando dangani ga tugado gore be kitta babu man haqqaqa tawhida dakhala aljannata bighairi hisabin babu naga kandi ada kono dangani nanti sira sugara tauhidin qalasin dina sabatin de an kawa kamanga nan kanu illa katenga ala naga nya, babu alkhawfu min ashirk kannenga galli illa kapta kemba bu idan ke sukko mantendi ako aga tinandangani rahimahullah tawhidi nyemme babu hana nganda tawhidun konandangani andatu babu hillandi nda tawhidun pasongontagun ngani babu sikkandi tawhidin dankanaku yommu nda sabati yommu tugade begi dangani nda ko kanda babu na nan kanu baka hilla kappenga nda ken konanda anyimme anya tawhidi nga nka tawhidin lanta timmenan maga manna maninya manna soronya giri katta tawhidi ke nambuga illa kapen nogon o oh, hayere kundu saka karla kai sere suga yere alliti sere ay ko allene karlanga agana hamen kita amen jange ngana nga walla sum franke ngana ngana to ndega karlanga hamen ngadi makunda hewa aga kada karlang kanu he taga ka soron kellinan tillaga ndega nga wa amma ga gama ga nuga aga menun tar diga mara kana serebiri sereb suka da angara tauhidun mutu angara tauhidun kana aga sabata amma ga wajibi nya nan kawa soron killikata ken tauhidi banan ne ya makanta no mangan ti kaman num munda amma ga sere sumunda anga tan killikata tauhidin idan aga da tauhidin kara aga aga tinan dangan tauhidin yemme sasa anyimme anda tawhidin tu anya tawhidin nyemmenga nkan tawhidi karanta sabati na ranta dume na ranta urugini man nan tananun ka ngari kata ken tawhidiya kenya na gati babun babani kaya addu'a kirndenga ila shahadati an la ilaha illallah kata sedenga nanti bad kamanen taro tongu maganta allah anyi halle na nya tawhidi nyemmenga ken taxanga sana man manna kuttun kaxa xiri katta tawhidi ke ay anyi magara hilla kappen toxono ken taxanga sana man na soron kaxa xira xan bugu hilla kappe ke a noxonti idan sebe hay kene ke hoxore nya hay kene ke ya kube gani hilla kappenga na soron kata baka kenga ni xiri katta tawhidi nga ko ana a xote ñani wa hakaza hinyin man kan pa kana kenye nukufa an kan kawa jongene kebe ya an nan kawa jongena ye to anon tangana serenga maka tan talle hana angana maka tan tumu hana ko hana be ga murna ni kan nan anna gelle kata tauhidi nye tauhidi ngana kitani sallen nana tauhidin ngana kitani sumen nana jakan nana hiju nana kuten nana amma tauhidin ngan ta ga na ku bar barkafunyen barajen ta ni idan Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul rahimahullah bimma ke ba gada imman do to anon kiri katta tauhidinga ida jabi ati dangani aga dimma ga gemu ona kirni katta tauhidinga amma hinu hillano nda ama gemu kundi yemme be gani kafiringa qur'ana ni wala hadisa non nona tikenni nya aga mimma ga gemu ken daga barakenga yemme be gani hilla kapana nga ona gaja aga madungin dangani kenga aga o wajibinniya allah gara terebe nya kafiringa mona kenya kafirinye faran gara kebe nya kafiringa alayhi salatu wasalam mona kenya kafirinye wa hakaza hilla kapana o wajibinya rona kenga ja ana likata tauhid ngana hilla kapaka to gononga atin kaga kunga aga mimma ga mu ko hinu hillidi ke kitabe ba hakana ka go jomme na kan serep sugari to ana nyaga nai awa kirnda nyana kata tauhid nan ka bil ijmal haranga na daga modin talibe nya ni mon taliba nyo kunyin mende awati nan daga ni Allah tude Allah ni bana awati nan daga ni hilla katan kamanya maka yeti amma kan yimme ga kebe kamaga haranga na daga hanga munun nyina maga awati nan Allah ni bana an taken na karni awati nan daga ni ga serenke anji kello Allah ni ba anji kello hotana daga ho munda na munda Allah Allah ni bana amma kan yimme ga kebe kamaga kanya ni tauhidi na kirnde nga nyana kate ka soronna kirnde nyana kate kammogo na ko huma me gorobali nga amma hata mpanche na bangandi kunto ano nyamagabo ke kitabe be hojo mena kane ka gara tauhidi mbangandia bit tafsil ti hata mpanche nga bane ti bane masalan sira ka hari tigi kada allah tude ahana tauhidu mutahamma hilla katanya adogir kata tauhidi nga wa hakaza ado hata baka hilla katemma amma gana roi nan daga ba bagallan ko don nan daga modin talbon bangen nan daga doma gum bangen nan daga hodo hay nanon bangen hatan pancen peti kaiwa kiyama lo kiyallo go magalen ki kiyama gabo asuna girna nyara katamani bil ijmal amma bi tafsil kan ta gaba on daga وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية wa qawlu allah ado allah digan kannenga ta'ala allah kebe urgintegani surat yusuf lagarenga قل قال محمد صلى الله عليه وسلم أن كننتي هذه كبه هاي كنكيا هو كبه انكا كما جل كننا جل ديننا لا كبه كما جل ترننا كتا دينكيا هذه كبه هاي كنكيا سبيلي كان انكا كلنا أي طريقي mpai kana ke dina be kamma mpai ke tawhidi be kamma mpai kirne ke be kamma kata tawhidi nga anna koni dangan nan abangan nan tikani ke kis ad'u nke ngakirndini kata ya ila allah ngakirndini kata allah subhanahu wa ta'ala ya ngakirnde be nyanan ta sere gilli na hankirnde ya ngakirnde be nyanan ta sere gilli nanti imman ka humure ya ni kirnen cuka umante nyana kata kannan kagai kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah ya mufassiruna nyugo da fasari ti kata dinanga wa Allah ga su ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kam palati ala basiratin nge fara muhammad bi hakala ke sallallahu alaihi wasallam ngadan kana ya kamma galli to agunga basira ani kannanga ko ngallunga yaren dangani mogonɓe basiran ka sondomen dangani basira alilmu lyaqin kenni twagu dankanaguntenñayi sondomen nogoni ala basiratin nke nga dankanagu kamma nga sondo ngalle kamma basiranni kannanga alilmu lyaqin fi lqalb twagu dankanagunte basira masalan agoy sasa ke tosbe akene kanga ngalli tanñago kuy ngallu ko be ga dan na tortu ke ngalli tu kun ngallu ay idan basira be ga hada maran men ton men ni kenya ra hosiron ko inanga na hoburen ko yanga anna hinu ngallan ton no men ati basira ka wa ba hada idan ala basiratin nke ngatu agu dan kana agu nte ngaten kamma kemra nga ga be hayna halle hanan gumunti ana nke fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga twaxu dankanaxunten kamma mbatiwundi adingolluncu sukaumantendi xirndenga ken noxondi waman ittabacani ado yemme ɓe ganin ke batu anda waradin batte ken ka dankanaxu kamma a man golluncu sukaumantendi idan tafsir hanan pay kene kay ala basiratin nga dankana twaxu dankanaxunte kamma ana nke fare muhammad alayhi salatu wasalam wa man ittaba'ani ado yemme be ganin batu ken kaga to aguddan kana gunte i gollun cu suko mantendi on daga doka tafsiri fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam asumun da jakkanun da hijunun di akirnun nogondi ana dankana gunya kamma serebe ga gana nya ga dan cu mun dan jakkan dan pijundi ala yaqin akaman kawadan kana gunya kamma tafsiri hillandin ni kannanga kul an kanna ti hadhihi kabe ha kana ka ya sabili kanin ad'u nke ngakirndini ila allah kata allah ya wado hada nke akirndini alkata allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin tawu dan kana gunta kamma ana nke fare muhammad wa man ittaba'ani arayyam be ganin batu kan qakirndini kata allah killenga tawu dan kana gunta kamma wado tafsir ala basiratin natagu dankanagunte kamma ana nke waman ittaba'ani ado yemme be ganin batu ken kaga tagu dankanagunte kamma ibatundi gollu tukomantenne tafsir hillandi ala basiratin nke tagu dankanagunte kamma ana nke fare muhammad waman ittaba'ani ado yemme be ganin batu ken kawa kirindini tagu dankanagunte kamma ay wa yad'u man ittaba'ani ala basira idan ken tafsirin bangani كم قال آية ما رأت كم غو وسبحان الله وما أنا من المشركين سنه الله دعني إن كم من قال له إلا كفانه إذا تانو نقول أكو إن تك آية بها كنكيا شروط الدعوة كرند إن كتا الله ديننا أنا من دنا كرند كتا الله ديننا كآية دستار تنو تنكم أمين وهكذا تنو سكيا كونو غادي كله هو تنو كسكيا hananni kannanga amati qul hadhihi sabili wada agati sabili iti ho hananni kannanga gelle kirndun nogondi an gana kirndini an nan kirndi kata kalasenga kata alla dinanga kirndi kalasen kamma maga kirndi nanti soron ni nantinni tuwananye maga kirndi soron na natu nantin lawa sihenga maga kirni soronna tunantin diga menga hamin maga kirni kan maga kirni nyai manke la an kirni kata kannanga kanga kirni kata dina ngati Allah subhanahu wa ta'ala iti an takuna dawa khalisatan lillah yad'u ila Allah jalla wa ala ولا ينتظر شأن آخر غير خير غير إثابة الله له ni kata allah dinanga anta tana doko maganta allah ni tuga anta ka murno anta to murno anta urgintaxo tana kella gana minna aya kenoxoynagati ad'u ila Allah ken dalilen na kenga nke ngakirnda ñana katta allah subhanahu wa taala yani ti khalasena idan hananni kannanga ay ikhlasu fi dawa na halasen ñakirnden noxondi maga kirni kudo ma mai na kinanga maka kirni kudo soronna anya immankeya maka kirni kudo soronna tanni tuwanai hillandin ni kannanga an takuna da'wa ala manhaji sallallahu alaihi wasallam wa nga killen kamma sallallahu alaihi wasallam anya faren killen kamma o mutumin nagati hadhihi sabili agati hadhihi sabili angana kirndini katta dina na kirndi faren tunna nya kamma faren ngada kirnda nya nya mogo be angana igilli ga igir katta faren tunna amma sanga kebe gani ti manhaji da'wa an anga dukenga no lenti groupe suga da anga ngalliwa kille nyugo utodu maga ina ti manhaji da'wa masalan jama'atu tabligh anga ni manhaji da'wa ni maga ka kaga da anga li manhaji da'wa ni maga maga manhaji da'wa sutu manhaji rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi an kan ga kille be to ken ni faran kirnde nye faran daga kille kirnde no gon amma ken tanga wuli be gano sa sai na imman kon ka huma me nan ta ka oku ga ga onya onya jamuya nyugo ya ko on kirni kata Allah dinan ngona nya kedo kera kamma ke sati fulana kamma ta kamma magara no gon man hajj rasulillah sallallahu alaihi wasallam ken nan kawana ngasa o kan mutaya kada gati hadihi sabili sikandin ni kannanga an yakuna da'i ذو علم وبصيرة فلا يكون جاهلا تكندن كننا كبه ذكرنا نيانا كتا الله سبحانه وتعالى ديننا أنا نيانا مغني توانا يا وهكذا غدا كان أغن كما أما هو بغني جاهلنا فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح jahilin na tina kirna nya kata dina nga ka kebe bonon dina ya nga ba ka kebe suron dina to aku kan ta sere be ma an kan na ko gilli kata dina nga an ni gilli kata sanke nye ruba manganya na sawi na hoga be metan kindanga ni ta teda warni o tella na aya tera ga ti kammo go ati ala basiratin ana ala ilmin yaqin nke nga to agu dan kana gun ta kamma idan kirni kata Allah dinanga asriyan farante ballighu anni walau ayatan ka kana mega na ha mi ade angara dan kana gun den kanke nyimme makabe ha mi anna ko ha ha min din kenga idan ko hakana sartu nun cikya hanan ni kannanga al ikhlasu fi da'wa anna khalas ndan yakirnde angana tren killi kata nga maka daga ko ha bitikilla kanya jamanya na no sigin li kudo ina tinni to ananya la maka nya tikeya maka daga nan tike no sigin na linna bangandi dan nan tisunna menya na la tren kiri kata dinanga anna khala kan to men anna galli ta allah wado hada dan dalile ad'u ila allah hillandin kannanga أن تكون الدعوة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر لك أن الله فارن كل كما صلى الله عليه وسلم آية الله تقول هذه السبيل سكن أننا أن يكون الداعي ذو علم وبصيرة فلا يكون جاهلا فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح كرنا نكرا أن يتوى غامرة to aku ganta maka su aga na tinkirndi aga kebe golondini ke ñampungu aga be surondi idan kirnan cikki eh, kirnden cartunun cikki iwatinu ko adangani shurutu dawa kirndenga ta allah dinanga a sartunu ñaha kene kay anga sere ñino kumaga herenpentena anta har baneti ho ho an ta tuku nogondi anga an ke ñimme a ni ma na ma kirni ta allah nan ti ga ga ni na haid hay diwene ka be kamanga ni faran cunne le tikenga akan pasoron killi kata hotanai hokebe gaiti faren nin sikkan ninne kannanga anga ñiname jahilinta ken katinin ñagirndananga anga igonungalla honne karangana ke gabelenti imenu mahaminati ka ga gadi an kenna ko xilli a ñimme matu hana anna ko xilli igan soano ñugonuda hotana kahay itinakatanninni kannanga an yakuna dai rafiqan fi dawate girndana ana ñimaniya ana yi newondindane i kirnden nogondi angana kirnden ñana maka kotonden ñamogoy godi fala yakunu indahu unfun wa shidda angana kirndananga newe ña ñammaka anna newe ña nkangananya kotoenga mogoy godi sorongurnanga faranñime sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala ti fabima rahmatin linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك an kan maga ni sonda burgu me anga diga burgu na anga golli buru nyana ini hat ini sankri bakante tenga idan kirna na anga nan kirna nyana anya tikanna nga anya tin newen kagai newe ke manan peti ke ba gani haramen nan na kenya ya allah manan peti kenna anna kirna nga kanna nga newe nga maka koto ndenya soron kamma mo goy godi masala na anga na ritirenga sasa awa golli buru nyugo kamma kenga kenga kamma tampille sine tanjike sine o hosirenta anga nar ken nan ti hego aku na kaira hunya kaman na ka dabar na aga kan neme makan ta kan neme aga maga mu ko su me su ayam bakran tan ken ga aga kan neme ya kan na nari na tinde honno honno honno honno honne mai mega da fi ga kebe maga gure ne an kan ta tuna waro ai wa wallati duya idan an yakuna da'i rafiqan fi da'watihi fala yakunu 'indahu 'unfun wa shidda kirna nan kaga newen nan nyamaga kotoy gomma ka nyamaga ikirnden nogondi wa hakaza karagandinni keɓeya an yakuna dai haliman kube gani kirndanan kaxaya a ñamaniya a ña nooxenga kirndanangananya butti jeygumenga walla gananya serebenda huɓeñinga natuganade a ngani makanna makana a nganin kayndeɓe kinda nana sagananga kirnden bonnoa kirndana a ñanamaniya a ñana nooxenñe soronna hogabe nyanga ananya antu ahunga danna dunya ko anta fimme soronna hogabe konanda anganya nanda digame ke mugu anna dunya ka amma digame ke mugu na sabunya nga an kai dina nyano gondi amma kai nan tan nyimmani yala an ta kan kirnde kun kai duwan kitawa nka an ga kirnde ke be kai dum pai ga dan kita to kenya sabunga an tabarna na nyano ga ina ken kamma kirnda ala ga nukusun no ga gonga ma an kirnde na to ko halle an ta timmen anna serem kita ga gollen to ko takenga parce que kirna na sugadi soronjo ndongane nan ka hana kirna na sugadi soronjo ngene nan baranga hana tempa lani to ngunnari ngari honno honno honno honne manga da duni nuku ya nuku be aganya na nyimera kuma an nyimme ina nan tinya ni kaya oge pare sallallahu alaihi wasallam kebe suganyai wonga bon takenga wa walakin ada intiqamu nya da tammutuga nya da bimbaka nya serewa la idan an ken kirna na ga nyakan nan ga nyano ga nyai kata yammu ga yammu ku benu an ge gille tumundin ni kan nan ga an yakuna da'i rahima kebe ga ni kirna nan ga ana nyamani ya ana nya hinna nan kaya an ga suron killi an nan pinniya an ni girti hinna ga an nan pinna warna an kan pe gilla ina arjanna kita an fa igilla ina mani ina tisi ya. an fa hinnaniya kure magaro allah yang yang katendi yarhamuhum li alla yaqau fi azabillah kirna na ta gilla ga hinnaniya ruke magaro allah yang katendi gondi agana ya nanti hinnen tanke nyimme sonno menga kirna na nga nukusu anga sorobe no hilli kumpinne nan nan nyanto do menga ihinna nga nan to menga higa be wasoro namaga ihin nga tan ton namenga higa dan nan kawana ki dan ta ni dangan higa dan nan kawana ni dangan ta nya ni dangan idan ta no ba batanya kuna rafiqa kan nan adiga mun no gonde anan ne undin an ma nya koto dana yere ni nan ay me sun do men nan na ne yammun kamma yammu kube na ge gelle wa ba hada idan kirndan chartinun nyugo no hakene kutummiya to anu nyugo tanado hoko hube ga dukuya amma kutummi kirndana su an faulan tan maga anna kutu kala sen nan nyam magan kirnden no gon hillan dan kirden nan nya faran nan kama alayhi salatu wassalam sikandi to agun nyam magan ga soron kelli wa ba hada to agun nyam kan nyime maga anga manini anga soron kelli naga kan ni kannanga kebe ga kirna nanga akan nyime nani hinna na ya mana anyi hinna ne konu kamma jamake kamma karagandi ni kanna ngani ananyi noge gaya akenyi mama kanya kota na soroku kama ananyi hinno sunna gira na butu tikenga amma kanya kenga wa hakada tumundin ni kebeya ananya maniya ananya tuwagu dunkeya amma ganya jahiliya andali nganda angi dengan tartibu nga andali nganda angi baka tartibu ngakai andali nganda tartibu antakuna dawa khalisatan lillah athani an takuna dawa ala manhaji rasulillah sallallahu alaihi wasallam الثالث أن يكون الداعي ذو علم وبصيرة الرابع أن يكون الداعي رفيقا في دعوته الخامس أن يكون الداعي حليما على من يجهل عليه السادس أن يكون الداعي رحيما للناس لأن دعوته تكون لإنقاذ الناس من عذاب الله يرحمهم أن يقعوا في عذاب الله إذا قرنا تارتنيا الدنيا قرنا نسو أن قوى أن كتو قرنا نسو أن قوى wa haka zo kana kirnen tartunun tu soro be rangi gilli kun kaga watagandini katta soro sike kirna ranga soro ku no khille soro no qismun yakunu jahilan bil haqq law tabayyana lahu ande ga no kenga anta to in nkanga na to ngumbanga da ni su awato ngutautu kun toronga nga. angin ngalli wahi gabe kamma to ngunya mabangi dangani ikunga simane ga kebe kamma to ngunta kenkani amma ngana to ngumbangandi da wi galle ke to kono wato ngungut ona ku gilli kam mogo na to ngumbangandi da ngana tama en ko to kanne ko to mo ko to ona ku gilla na to ngunya bangandi da ngana hillandin ni kannanga qismun yakun qad talabbasa bi umurin yasab alayhi tarkuha min dunya aw ri'asa aw ma ashbaha dhalik tagalle go ganonga kadi hillandi anga nyini akenga nema kebe no gondi ken nema hayga qora dangani nan kati nan bugu ken nema no gondi walla sunta ko takenga anga nyini banna goreani walla anga nyini manka goreani walla anga nyini hay palasi yugadi ay nawatu to munya hay kene ke bana ya den ka ike dana bugu ken ditanni iga nema kebe no gondi inta to ko nema te gagadi idan ona ken kille kam mo fa hada yud'a bil hikmati wal maw'iza bil targhib wat tarhib ona ke gilli kam mogo o wa ke gilli ti hikma nye o wa gilli ti wajunde nye o wa gilla na dalilu liti na kanundi kata golli sir nyanga ndo arjanna o wa gilla na dalilu liti na kanundi kata golli bur nyanga ndo imbenga ke kaman kirndi mogo mpa kene kay parce que nan deja nanti tongundi ke galle ke tananye me ike gala bugi galle ke su gollum bonni maga nema ke be gi maga inta to ko ken no gon idan ke kaman ka kirndi mogo mpa tikandin ni kannanga ken kan qalle indahu inadun wa takabbur wa ibaun an qabul al haqq tikandin ni kannanga konna unyara kemmaga dundara unyara kemmaga to ma amballa unyara kemmaga nan tinta to nguntuta kebe hatano ko wa li yahtaju ila quwwa ke kaman kirnanga jil kata kannanga sembe halan ni kannanga wa qilli bil jidal odana digan tagandenya hadan gannen kunya ani dal minni tono dal peska wa to nguntu aho ondan binne tun ka bara tun ke ya tanni ay tin nan ta kan na nan tin ne man gilli mendi ke dundara hum bana hay tan naga bara da dalilu nya ko baran barande le da na dalilu ko no qur'ana ndo hadithanu benu ko mo ona kunko ga mana man na lagaron ni kannanga asilah ka ka nyangu gaja nyoku nyangu to dana ona ka hanyo ka gajanna to anu nyugo ta allah subhanahu wa ta'ala gati suratul hadid nugal laqad arsalna rusulana bil bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس تك آية بها تنكين يقوم فهم أنك أن الله سبحانه وتعالى تونا سرون كركات الدين أغني غري أنا دليل كوني دنان كتاب كبنو غريكات النبي يمونا أدينا مجادلة دبري لحوار دبري نغني قال لك أنا ما نهيسو أمغي تغنونا مغي نقوم توني كذا iti kumpa amen pa kele kan idan ke ni be ha kele ko na ga jannati kannanga o wa ga janna o na hiwaru da barani dalilun ko anda barakan ala garunni kannanga na ona ganyo kunyo to na me gaja nan gaja dinan dangan idan har len ko hay tarabe no qilli asuko man tan ko ta andu sikka fo adi to ngumma bange kendangan ho adi kenga nema ke be rat ni gara kenya ike gana dungena sunna gumun diga kannanga wa bakal ma gundi igana dunga sunna gumun digan kannenga iwa baka imman kagondi iwa baka tenta kenta ne ona ken keliti ne nye ga di ken ka dundera gumbana na ken ga tanni nambara ngunga ke ga be hakene ke oda wa na da barni ken ga manna he ola garu o waka hanu nyoti katame kubenu hakene ke ya isoron menu dangi gelli faren pakatinga sallallahu alaihi wasallam honyinonga nasara nyane itallo slama gonno gondi ati wa mun dillo salama gon no gani me iran ter no ta ta gunni kannanga ati gana salama gon iran ta dolo minni ike kan ta mun dana mugu dolo minne donc ira salama gon to dolo ndanga dolo minne kenya na kaba amma garo manidi amma garo salama gon no gani dolo minne ba ne pe ho anonga imman ka gunya da kin kaba kenga ni rum rumani sa so ga tun ko be da rumani rum tun kan yugo heraklen aga suka mante aga yugo no ngar barent harakil fare sallallahu alaihi wasallam agada harun ne katte na gir katta dinanga non non ada mani koni ati kebe hay kene kay kene annam nyimme kebe ha kene kanani tun kan yugo aron palle ira ganyi daga na katta su in daga na ni madina kai tun kan yugo nyana iran ta daga na igan daga madina inya ate hununga inyi kunyan kini igan da ni madina inya utukamunga in ka tun kan yugo aron da iran ta deplacer nan daga ay tun kan nyugu ntiage kamma atin ka annabi nyimme nyagani ta ga kube ko ni tungu nyagani amarande nga tinye ntambe ke ke urera ngere wa ere marna awake nyammo godi khalid ibn walid radiyallahu anhu warda khalid nan nongu nyina non la salama gon nogon akko santu inten adiga me kenya tungu ida nongu nyi amanya faren ken den ka sahaba nun da nongu nyi khalid nyimman ke na tempa katinga ma mana gajalle mun nyimman ke wado hada ay go nyaw bakar khalifa ko ay go te omar khalifa ko pakatin idan kenya kam palla adamaninya awam mundana hinjarabi adi soronga ada imman ko nyamari ati kada lakkenga kada lakkun tutege lakka su na garuna nankininga kada lakkun tege ida lakkun tege ure tagano benu ga imme ura sorogotu ka tillatiya digame maga ina ko awre tagano latay ati dalani yala ulalingin taxun na lingaxa da gellaxa gamunda axana ulalingin taxun do kande kita xa di ti ke digan kande kamang ke be ha kene ke xa di tay a soronda megiti nga itan na ke digame a konni ina munda nalli na maninya ina kari dubane agara ke digambe ko a soro murka kattaya ati dangane ati xa sabari ina lakumuni ida lakumuni ati katintinga ati kebe hay kene ke ngeda kenya na ga jarabi yala ga hotel na ga dinan kamma ma ga hotel heti ngeda nya na ga jarabiya ka tin nan ta in kai nan tinga to ngondin tika ken tinga sa hinna nya kenya mo ga din da ni surana ga ga hotel nya na ga dinan ma sa-sa nga haren dengan nan to ba arin de ngonta du na orna dinan tarakel ada tongu ngari kamanin da ka ba tongu ya imman ka parce que adama ni ngari igana to bak igana to horno islama gundina lita isor ku ta dungene ni mara wa inda adu dungene man ka ko ya ko duna dillen kin no kunu nyugonu anga ngalle soro nyugonu kawana preza on kita ila ti islam ni ni tabte inda islama on kita walla kanga in kawana sigranu nyugonu kita gomnanti no ta inta dungene idan hirakil maninda tan kuma sasa nyimman ka hunga dugutani ngana ro islama on no gonde kan tiga ga madumero non katenga he ada ngari tongun kamma nan na bi nyimme nyi in kawana tiga galle mutu ina sanke nya kamma idan kendi misali gabi gabi gabi gabi nganonga soronga mundan namaninya na lodinandi amma imman ka hungi kabana walla nema be ga no gondi kenni kabana ta dumen kwanga gonu ngallinanti modinu nyandi kede mai ga da kalsin kita igana togo bakka morinta alwo ku tongandi nallo eh, sunna kedi su i halsike bonnuwa ko koninda ti kena kille igo a kamma kengani segenen karlen killenga igana bugu segenen karle mawo kedi i halisi kan kani iganta bakka segenen karle mawo kedi igada konida nanti ga bugute i halisi ñemenea balawum peti keyewa doken cabu dangani ubegani tuwanon kun kakani dudogoteña ini dudogoteña higo magi kita serai gwadi hasan al-basri ati soro hilli wadi soro nga duna hanati gallengan kai kunyi me ni ta nga to anan do banna an kan ni to anan nyi an ga diga me su ko ni soro ndanga na asuni to ngunya kan nyi men ta golli soro pa duna ten kawanya nan ta ma garma diga ko ngam no fiskenga hillan nin ka an kan ni banna nyi an ga kon nan tira ko nyana soro ndanga ni an ga hisira nyana soro ndanga ni kan kan ni men ta khairi nyana an na bura kan sorokura arjanna kita kanke nawre ken kanke nyimanya na magar majiga hunga wallan na to alle mum ma kunna utu kenga na golli suru nyatai anke nyimangar majiga hun no gonde kunna lele ngunta hotai to anon kamma dunga soronga lele ngunta hun ti to hunga kunni mega gar majiga hunu bannanu ka kamma dunga soronga lele ngunta hun ti na bure ngai melu ka gar majiga hunu wa sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله مصر المغرب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله شهادة نعم أنك أنت شهادة أنت قلتنا لا إله إلا الله أرندني أنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوا لذلك أطاعوك فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك أطاعوك فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وكرائم وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الماء حجاب أخرجاه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أهلنا آية بانرتي هذا حديث نهلرتي وهكذا حديث نكوهل هلنا تنجيك مسالارتي أتي وعن ابن عباس نمر عبد الله بن عباس مغا عبد الله بن عباس أهل تنتين قال صلى الله عليه وسلم أدعى دعنا ننتي ألا نهامي كني قرآنا دي وهكذا أكن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس أما ناقبنا أتين تنين فاري عليه الصلاة والسلام أهابا تقول رمي عبد الله أكن يمنا aga tampitu axu murundendi sahabanu ku hoxorunga añi kunpolla qelle jimini ma qoɓengada a suka humanten qurundi kesuka humanti ada kurazinŋutu ado twaxu murengame makotaga kitene soronga ñogomon cuitini kattaxaxaya radi allahu anhuma wa ardahuma adi haba haben kaxa abbas faren pabatugunne a hincuinteñen iganatinan buga abdullah bnu abbas maxa yella allah gana dunge bakki hilli maxa mana abdullah adi haba kengene abbasiya abbas faran pabatugunnana alayhi salatu wassalam hakada kenyani umaru hakatinga igadaga nanti allah alayhi salatu wassalam nanti allah sasa allah ay horoma barke imadaga horoma munda imadaga barka munda idaga kannan kaka munda maga kenni duwangenye wa haka hakada isoro illi surugin tago idangani dinan nogonde radiyallahu anhuma wa ardahuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nanti allah farenga yelle allah gana tiganden do kisenga gana kunjidina kunga wandi faren kamma alayhi salatu wassalam لما بعث معاذا دم كبفاري صلى الله عليه وسلم أقد معاذية أقد أقي إلى اليمن كت يمنية فاري عليه الصلاة والسلام مؤرخين أتار أنكم من يغنوا كما ننتار معاذ كم فغتيا هجرة نتينا تم وهكذا ربيع الأول anda minyan kan kasoni kyani ho bangantenga ay gonon kawa kamma nanti hijran cina kabundinya ni dimma kebe aga giri tabuk aga giri tabuk agari sada aga dagana ihi dunya ada muadu fi kam pakatinya walakin mashhur ngani kebe hijran cina tamundi kare sallallahu alaihi wasallam ada muadu ki dagana yaman wa hakaza sana'a kebegani yaman kaptalinga ado hube ga tettenga ada muadu ki daga nairenga wa hakaza abu musa al-ash'ari na kan qara ki daga na gadi yaman bana neke qara kan ki daga na adan ado nukube ga non tettenga idan fara alayhi salatu wassalam ada muadu kana daga yamaniya ananya karammogoya ananya kitana ya ana ñakkirinda anayi katta allah subhanau wa taala dinanga wa hakaza kendani moaz awunga tanjikkeɗo honne tanjikkeɗo honne aygonu nati ken fagata anan tanjikkeɗo sino sikai ay aygon nati ayi ana tanji tanjikkeɗo sino nagate ay aygon nati ana tanji tanjikkeɗo sino tumme ala kulli hal hogaɓe ga keɓe kamma tanjikkeɗo sikko walla tanjikkeɗo nagato sare alayhi salatu wa wasalam aga keni nanta naga ke dingira koreya andaga nya ana nya karammogoya ananya kirndanaya ananya kitanaya nan ko hoga be hadu martana tikabe nanti lemina nyaninga ngumma daga no ko tanji kada honnaninga walla tampille do honnaninga fare alayhi salatu wassalam adamado ke daga na muaz odangi afaka ngonta gonga fare alayhi salatu wassalam agara sekundi halle haren kamma wa hakada kira hay afaka ngonta gotana yere radiyallahu anhu wa arda farengare aqida ngani alayhi salatu wassalam ada kinda nyammogon kona dangani nan caga gadi na tambihu nya agara gana surobe nuki ina kan nyammogo ga gadi muaz ka hagatiya amati ayi lemina nyaninga amati ayi ga kundu do kundu ani adaga ko farengara nyamar mogombe alayhi salatu wassalam agara gidan ke dunte ngago kinyandi aga sagane hagatimbe kenna ni fare alayhi salatu wassalam faren fati amma fare ni biranta gon nogonde ari kam pakatiya ari abubakar khalifa gon pakatinga ma halle umar ga gire daga na katta shamin jamane nga afati shamin jamane nga radiyallahu anhu wa ardahu uya ukebe gabenga heti jaten din ka gaben ni mi jendo golli sirnyangande radiyallahu anhu wa ardahu idan ken qinde hay kene kaya dun tanga hum palle fare alayhi salatu wassalam an taqin wa hakaza soronna tu serenga ngalla golle goya golle ka goten nan kamma amanan petinan ta kaman tan munda kenni ta guman canan ta kaman nan munda jama mun ko gaben no gonda nga ngalli seren nan kenya nya golle gollu gotenga digan gotenga nara na jonko ina nyi manan petinan ti ananya munda dinan ta jama kafiya walla anta munda dinanta jamaka so amanan peti kenga hikima igo ananonga anga ñina kamanga aga haqqaɓe munda anga gelli idan iganati lamma ba'atha muadan dimma keɓe fare alayhi salatu wassalam agada muad agadaki ila alyaman katta yamaniya yere abu musa akan kalle makonere warni fare alayhi salatu wassalam agi gini na. adi nyamari nan ta ga hille ka kahuma ya agara me nyamar kan numba ta amma ka me ya nge yanda ka suji daga ne kada me ha mi digan kambane agana daga kena ti ke doru kena ti ke doru ko len ki to anum mo ko be bun no gondi kaba ke kunde ko ke konu na kunda na ko ni i melu digan kan numma me ha mi diga mari den na nya bane ya nan ga na koni dangani nan ti karanne den nya dinan no gonda kamaka nya. ara soron cimman da kanu ikanu ndi kata dina nga amagi ilaton dini kata baka dina maga agi koron dini baka dina maga ولكن يرى مؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله هذا معاذ قال لك اعطني اتدم كبير عليه الصلاه والسلام هذا معاذ في كتا يمن جماننا وهكذا وكانها عرب عندي عرب نتغلى كتا o na aragun pir pirin ne kan nokuya yamane a haiken wado hada warne arabu gonadi al arabu al ariba al arabu al musta'riba ada al arabu al badia hono adi kuntu halakin an dukuta ko adi gan ko ado samudan ko hono adi le sulim beta arabu in ka ida arabu kannan mugana gara migana na arabu ngami gi basalan saudiya nu di menu amma arabu nyimma asulunni kannanga al arabu al ariba kam pay kene qahtani yunanu ku kumpan kam pay yamaniya wa hakada ke yamani be hay kaya jimma ke be ibrahim alayhi salatu wassalam agada hajar adira nyugo ismail agadi wara makka konun girnallinonga kabila nyugani gelle arabun kabila nga kengani jurhamiya jurhami grimin igri yamaniya kun jurhamin koɓe ga giriyamani kunyalli taxo kayini hajar adire ñugonga kengen ismailu yanonga ma ismailu ga qoreni jommenaxaneni arabun kannen mugu wa hakada maga yaxare ŋutti inoxondi ala kulli hali yamani keɓe ha kene kei dingirani dingira qoreani wa hakada dingirani dingira ke be tarixi ngabi gabi gabe ngadangani o amorona allah subhanahu wa ta'ala ma yalla an latun kan yugu sira waranonga kube ga kirnda nyana katta tongonga kebe ga kirnda nyana katta dinan posrenga o haka da tuana qorum magir bakanonga yaman agati gabe anga nyini tuana qoru qorunga no masalan haroga ke hagati be hadisan tuana qoru qoru qoru nyinonga masalan anga na mukbilu dimenu ngari rahimahullah kundi menu sunyi bakanonya o haka da harta jama'atu sana'a to ana qorungano har lenki walakin ammatun kan yugo ko wa muruna alla magana itanga nyintellaga katta tongunga itong kan yugo be gano abdullah salih ama nan patinan to wakana walla nanti hotana wala do anganya na o imman kondangane warno o imman kongana tongunga ranyana sabo su ko mantenga tongunga alla amma o imman kongana sanki awanya na sabu no su jarabo dinan no wanda qala lahu farenti muaz dangana gada ki dangana katta yamaniya ati muaz dangani innak haqiqa anke muaz ya ta'ti angarni qauman angarni soroyai min ahli alkitab sorokuna galli kitaben dun konunye agada ki yaman sorohe tanga daganiya ko makkan ko mogo kitabe gamariya sorohe ta anga dagana dia ko kutum mogo an pay dagana soro benuya kitabe dun kono ane kita kebe gani sharhun dano nga rahimahumullah iwo gabeti isi kendani yaman yahudu nuno nasara nu ado hilla kapano ku kabila nu sikka nyinonga yahudu nu nyinonga wa hakada kunga tawratun kamma nasara nu nyinonga kunga injilin kamma wa hakada mushirikun hilla kapano kaga nyinonga kunga kombata ho kebe gana bange kebe dangan itin ni ahlul kitab kitabe dun konu ni yahudi no nasara nunga kunyan gaba dinan ta hilla kapano ko ya kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam aga na kona dan nan tam nukube i kan ni kitabe dun konu kitabe nga kini nge mo gombe igati ni wadina kebe kamma hara ga ganta ha ga kamma kitabe nam nyimmo do ku ke faru ga hillandi gumontila mananpeti kenga kenda ni yaman hilla kappano mushrikuunanu kunyangaba dinanta ahlulkitabi nu walakin amma hubegani hilla kappanonga hujatananta kummaga kun pujandi dellenni kannanga inna wajadna aba'ana ala umma kun kallenni ke okudo habanu nyike a kamma ogadi yo habanu nyi dina be kamma ogana kenya kamma amma ahlulkitab عندهم شيء من الدليل وبيغن كتاب دنكون هن وكم مغا قل دليلنا كن ينتج فارا عليه الصلاة والسلام agada konara nanti an fayda gana sore kitabe dun konu ngano ngade hujangi magam mo kon turondi kane idan sharhun danon ta andi ku illa walakin arrajihu indi hoji dan tentene kellani ahlul kitab kunyan gaba dinan ta hilla kapanonga wa hakada ore fare sallallahu alaihi manin cigi agarate koni muazu dangani hananni kannanga adamogon koni muazu dangani ana soro ko ari halam angana sire kini katta soroya ikamannungali halam banganda danga nantan pay daga na soro benu ina kunda ina kunda ho hanan pay kene ke adi ali halam pindi nke ma tu soron na kale haladi ndan ken ki katta mi ali halan kan danga ni kebe ga nan kitandan jamba sara alayhi salatu wassalam dun tengenya ni ata dangana anga katta soroya kitabe dun kwani hillanda ni kannanga da yasta'idda lahum kudu mu'adhiya ani mo gonturondi idangan tos ka anga daga na katta soro kitabe dun kwani ya gani shubuhatun ni ma dalilun ni ma hujanun ni ma ga kubenu konnan dangani kemberenga an mogoncurondi kane kudu an gana daga allah ga huja kita allah ga dalle kitangi kamman kita mogombe وهكذا معاذ رضي الله عنه أوجد للصحابة ننتو أنوني حق بيغا كنت ننتو كني توانا قوروني صحابة ننغني صحابة جاهل انتي نغني نلوم انتي نغني كنتي نغني رضي الله عنهم وأرضاهم نيانغن تنتي نغني كلهم عدول سقهم أن تني تلغن تنين ولكن أما هون ولونا كن قوى كنت ننتي من علماء الصحابة nanti kunna galli sahaba nun to ana qorunyai muadu di u ke logondi leminagu radiallahu anhu huwa minhum akenga gelliya idan fara alayhi salatu wassalam ada hakrenyan kandi ana soro ko ari halantu ana sagani mogon curondi agan kawa dalile bero hujabe mogon curondi na ana kem mogon curondi kani wa hakada kudo kananya darsi osuko humanten dangani angana serengkini kata dingira beya sorongali halan ni dangani anna bangande nya dangan an pay daga nan ko ana kunda ana kunda min qabl kan li sado o kuren kane walla orenjo ngade ma ngaduna no gonde o sarano ado o kismanu daga na an ni ngalle gana seren ki kata serebe iwatini daga daga kata an bai karsai kudo anna sunanti akanni maniya ammatul lak nanti ni bayinya andangan walli ganan ki katta hoya inati daga kata ga kud anna tunanti akamanga khalul lak ga ni kenga andangan wa haka da ganan ki katta ampawa tugunna wa da dangana daga annati am ampawa tugunna kasa innan ki katta ankisna ala ko wahlu majar adu be ga kenyam mo gori daga na iwa bangandinan nan nanti ampai kata karta ngana daga tangkarta na al halam da na ko ampai na kata ke be angande an payda katta kabe allogo he wa hakada har sasa ganani ku uslubu nu gomaga ku daga tullu gomaga nga ngalli jikku ngasro na siri siri siri siri anne sasa ngana tiranke ni daga mbaba kartani angana tiranke ni daga mbai kartani angana tiranke ni daga kaw kartani aka manta daga naga kan mutiti to ko aka manta daga na do martambala o ga daga na amma ngana nyanyare men illa men nga ga ni mo go be da. daga nyun men tinke ta na kini anda daga na ko na daga ni kenya mo gari tan na gelli ti to ko ka tan anani adabun ta do ho min minne su ko man tan tadi o ge fare sallallahu alaihi wasallam o wa a akenya ni nga a akenya ni jikunda non po sirenga nya ko tan nyagen kamma alaihi salatu wassalam tempal ati fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi manni tahana kebe ganya karna ganya saga saga ndini hanan gumunti kal yakun awwalu ma tad'uhum ilay awwalu kan kanna ngare rafa shahadata an la ilaha illa allah ani kanna ngare nasb wado hada warni ito ti awwalu sasa awwalu yana kan nga ismu yakun wado hada awwalu ke shahadata kenanya kan nga خبر يكون كنانيا يكون خبرنا أما نسخة يبان كنتنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أولا كنانيا كننا خبر مقدم معنى خبر يكون شهادة كنانيا كننا اسم مؤخر معنى اسم يكون واضح هذا كان وغني قرنا ننشا غنيني أما اسم أودي تنفيذ wa hakaza gananya kanya mogondi sharunu ku hilli iwame sogene anganati awwalu nanti shahadata ko koyti amana nyana kannanga falyakun ananya awwalu ma hompo hananga tad'uhum ilayhi ho hana kebe angi hilli katya kennanya kannanga kennanya shahadata an la ilaha illallah kennanya sedenga nanti bat kamanentano ti tongumaaganta allah ogana oganati falyakun awala ma tad'uhum ilay shahadatu alla ilaha illallah ho hana be nganya na kate kenna sede nanti bat kamanen tano maganta allah ngumu kuti a na da ngani ho ni kanna nga angan kawa jongene tay na kempo hana banganda dangani nanti kenni ke ko fulana dugumun tilla on fasarnu kunnu ona konnya nanti ho hana dangan kawa kirinde nyana te ho tana ta hana kenni sede nyana nanti bakka manen tan to maganta Allah idan tafsir o taru no ko hilli farqu bukinai ma hal yakun awwalu ma tad'uhum ilay ho po hanan nanya ho ke be angi hilli kate kem po nya kannanga harni ho hana ke bangan shahadata alla ilaha illa Allah ai kada ho hana ke bangan andaya bana ke ya فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هو هنا بانك كرنا نانا كنا كننا سيدي سهم بانغان دي دانغانيا واضح هذا إذا هتم فانكنا كبانا دي دينا تكبانا كبانا هكذا هو هنا نكونا دانغاني نانجاga kadinda ho hana ke banganda da ani ke fo fulana ke bane ti ai an ga kirni hana be nyana ken ni sedi to hum banganden wado hada idan falyakun awwalu ma hompo hananna nya hokebe tad'uhum angi zilli ilayhi katakenga ho hana hana hana bangan kawakirnde nyana katakenga kelli kannanga harni dangani shahadata allah ilaha illallah shede nga nanti battamanen tano ti maganta allah idan ho hana ta hakene kai ada ho hana ke bangan do dangan ada koy nanti wano an kawa na tikenye fal yakun awwalu ma tad'uhum ilay nan cagana kempo hana tafsiri na banganda dangani nanti kenni kannanga shahadata an la ilaha illa allah wado hada idan ho hana hana hana hana pai kene kya kirna na suwa kenyam mo de fara alayhi salatu wassalam hay gara ko ni mu'adh nan tan daga ho hana hana hana ba ga kirnde yana katta kenga kenya ani kiri inan jedi nan dan kana una kira kandi nanti bat kamanen tano tongu maganta Allah warna angana sedan tondo men angana sedan tondo men nanti bat kamanen tano titongu maganta Allah anga maka Allah kendan kara kafiriya na'am Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ati sirabe ganata hi sondo men nanti Allah ni bane nyai bat kamanan tano tongu maganta Allah nga maka Allah kan dan kara kafiri warni shahada sedi an cedi ni te kam an cedi nan condo menya gana ti sedi tikeya sedi sasa nan tikeni kiyai es kanga nan nan nan condo men an cedi wa manna ko na Allah nyo di wa hakada ore fare sallallahu alaihi wasallam dimma ke ba gari kati ha batugunne na kenan abu talibiya ata danga nan pa batugunne qul la ilaha illa allah ma maka koni la ilaha illa allah akona la kendi nkamata dangane i'taqid an la ilaha illa allah mpawa tugun atahan condo menga nanti bat kamanan tano magan talla amake koni de ati akan nenen kamma akona ne qul la ilaha illa idan an ga soro nyugonu ngalli nanti kun condo men kala sintenyani har sunna kai gama koni rakende hari gama nyangollenya sunna kai kun condo menga garenya ni kenga ken tan nyana sunna gume idan shahada ta la ilaha illa allah an nen tan na hanana tan ton no men amman na kala kenya anna kono alla kenya di kenya na na hana wa hakaza alla ilaha illa allah nanti bat kamanen tano ti tongu ta allah warne an ti bat kamaran tano ngamunu batano kaga bat kamanu wa do hada kenga ko nan diga me ke tongun tadi antini kam moxo bat tano titongunga maganta ko maganta allah la mabuda haqun illa allah bat kamanen tano titongu maganta allah dalika bian allah huwa alhaq wa anna ma yadiuna min duni huwa albatil idan bat kamanunga amma tongu bat kamanu ayeti tongu bat kamanen ni kannan allah subhanahu wa ta'ala anganati shahadata sedenga allah ilaha illa allah nanti bat kamanen tano maganta allah anda futunden dabar warni bat kamanu ngano kubenu ga ta allah wado hada nka antini nanti bat kamanen tano ti tongunga maganta allah sasa tongu bat kamanen ni ken ni allah amma garan bat kamane la hasra la kan gab gab gab gab gab gab gab idan muaz radiyallahu anhu faran pa gara kona dangani nan ga ho hana ba ga suron kilika te kenni kannanga ana suron kiri ince di sondo menga adine nan kamma nan tibat kamaran tano titongu maganta allah wa fi riwaya awa riwaya godi bukhari de ada tana anni giri ila katakuya an yuwahhidu allah ila alla bana lemma riwaya be ho maga kanti kammogo falyakun awwalu ma tad'uhum ilay shahadata an la ilaha illa allah walakin riwaya nyugano kanti falyakun awwalu ma tad'uhum ilay ila an yuwahhidu allah idan ila an yuwahhidu allah katta ikunga ina allah bana lemmao kenga kannan tafsir noda na banga noda ngan sata kempa shahadata an la ilaha illa allah kuri wayanu hilli hay man yana e hay me bangandinya idan fara alayhi salatu wassalam al aham fal aham ho hamminta hana hana hana hana ni kannanga angana soron killikata da'wanga ange killikata slamagunga kenni anni girkata tauhidinya faran pagara kenya ko ma'aduda allah nta kirna mogontu nu ko faran mo alayhi salatu wassalam faran yana kirndan tuddina ta su ko mantenga ada kirnde liti kammo ogana kirnde ni tawhid ona kirnde nyaka kamma walakin ma ala asaf okuna kirnde nyana kata kanna nga salle sume jaka hiju sumbu sonne tawhid on takati ni kenga kusuka human tunturu nyani hi qore ani kuya islama ngondo manyani kuyi gonunga nka bana no kugarono kebe kamma kenni tawhid nya kenga tan magantan na tauhidin kan tan maga kusuka humanten idan hakran tan kawa kebe ya ga mundun yugondo ya gare kenne kannanga at-tauhid alla bana gan kawo angana kenya biran alhala kutun kagan na kunya go o no o kawa bazinya na kebe kamma kenne tauhidinya ona kirnde nyakan na tauhidi ka bangandi sorondangan sir sir sir, sir. umma ka ken togononga nanti sorongina hankuttoy umma ka ken togononga nanti kotango kita walla koringo kita walla no ka o kita la ona kenya bangandi sorondangani banganden kempa kempa kempa kempa kempanga hoyin ceda nta munda na kaman to on ni ko tay e godo ho ni oga moton no gondi e kaman nundi no godon kullaw iti tawhidi kenga sehna kaman nyammo go benna to gononga kenga iwakan na ma problemu kinyinga nti wallahi sere kata katta tawhidi nga gara problème kinyanga ken tanong sere suma kirni katta tawhidi nga gara problème kinyanga au ce da anda mugu ko an kirni katta tawhidi nga gara problème kinyanga ken tanong ana khair nduronya hutunu kata nga khairin khairi idan kirni on pa hanan pa kene kya farenti muazu da ne radiyallahu anhu o hanabe be angan kawa kirnde nyana katai angi gelle nantina kenya kempo hananya kannanga igiri kata tauhidin wado hada fa inhum gallikunga ata'uka igananya marqannem batu lidhalika tan tauhidi dangan galli angani igiri katta tauhidinga igana dunga ti tauhidi ken nan dugu tabirambe igama yang kakken dangani sunya tauhidi munga fa a'limhum kam itu indi أن الله ننتي ألا افترض عليهم خمس صلوات أني تند ننتي ألا أرى فرلن تلو كرجي أرى كن فرلا غلا كتي كما في كل يوم كوتا بسدي وليلة أدو ربي سدي igana tauhidun tunan dugutani anna koni dangane nan talla da farlan callu karage gaga farla hulla kuti kamma tauhidin ga kitima ga ina kunya haga tunu kargani urondo ken nogon walakin nasal allah alafiya oku hallen ni kanna kannanga ha jongene ke akamma sallen cunnanu ni kanna kannanga tanu ni kanna kannanga wajibatu ni kanna kannanga walakin anga nyini baga nga kaman kodonga anga nyini tappe nga kitenga anga nyini wa maga bitigin no gonda maga kenya ni warjagana anga nyini wa maga kan no gonda maga kenya ni tangana ken challe na manisro ne arkanu salatu agunna manina hana wajibatu sala ana manina hana aya kanyin lampa pakanya ni ba eh, hoynunga tor eh, atore ngure a kanya ni sahalle mundo hoynunga arkanu sala ana mani surone ha ay manyille na nya arkanu sala anta ho ndam binne surone anta harba ne suronanga idan sallenga aymadu din dina na tanya haykene dina gondo manya haykene walakin asaka kannan kamma tauhidin ya kamma misiru ko hay hakimo gombe agananyo suka humantangana tawhidi nyammunya kunnunga ngodo khairu jikki kagano gana misidu ku haga na sallen dabar tawhidi nganto maga o waka fun kamma ka funduro nyo waka mo hanyo ngono kata yoki boton tenye anta ho surono ya idan o ge fara alayhi salatu wassalam ati galli gananya mar kan nembatu sugara tawhidi ko tu birambe na hami ken kotanda kona aga dangani honyin kana mama ha habaka ti bari manda tinti morin talibon ni kafuru ni nyai iwa hilla fenda barni nti hilla kapanu nyani kubenu gara gana katya kunni warata gutun palas nya kunni hilla fanu nyen gama nda kara ken kamma kara hilla kan kamma aka nyin kana kyai kandi dumbun kana ganyi konni walakin nti aga aka manyin maganga ngalla warne karlanga kana ne de gadi dimas ke kotanda kama ngari ngare karla kayere nyimme da ngari nta gana honu pinda kan na ta kada karta ngari tiab doken jabu da sira suka kirna nyana kata tauhidi nga an kai ne ade ken diga men tanonga an katika an ga siro sura Allah tanya na ko Ibrahim ko ta girnden cababu kata tauhidi nga da utuna sedi imben no gondi an ga nyawnyo Allah ta kirni kata tauhidi nga koy ko mogo koy faren mogo sallallahu alaihi wasallam tagirindan cababunga itina inkayayi na kari allah da kisi baki bakkinaga nan cabuda na bugandi haban kan nogondi na ma madina maka do madina naga kamo kilometer kilometre atangiri kendi ti tawhidin kirnden cababunga an ken kani koy tan ken ga kirnin kata tawhidin ga hokon nan da an kayini an katti an torena walakin duma kamma anna allah nyaga annan kara kamma wando khairi jikki killu ku benu ganonga kafun killu nyen ku ngomma kame marta kun kamma farendi sahaba nu ngabira be kamma nga ulani min ta umun dabire kallen nan nyikan kamma kenga nga bono mutu bono be ganya gan ta halle wa sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad inshallah hada nero la Thank you.